mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da ƙaddara wasa ya nufi mu da haduwa a wannan masallaci na matasa a nan cikin garin fufure a wannan jiha ta adamawa a wannan rana ta asabar uku ko hudu ga watan rajab hijiran annabi sallallahu shekara dubu da da da dari hudu arba'in uku, wanda ya daidai da biyar ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da shekaru ishirin da biyu muna roƙon allah wannan haɗuwa mu allah ya sanya mata albarka allah ya sa haɗuwa ce da za ta yi mana sanadiyan samun rahama a ranar tashin alkiyama iyayenmu da suka yi sanadiyan zuwan mu duniya muna roƙa musu Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka gabata Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu malumanmu da suka karantar da mu kowane ɓangare muna roƙa musu Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu su a shek ismaila idris ibn zakariya a shek abubakar mahmud gumi a shek muhammad khalil rano sauran maluman suna nesa da kusa allah ka ji kansu allah ka rahama musu malaminmu da yake yi mana jagoranci a halin yanzu a shek muhammad sani hayajingir allah ka jagoranci mana Allah ka ɗora shi akan daidai tare da mu baki Allah ka ba su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya wanda Allah bai ba su haihuwa ba muna roƙon Allah ya ba su zuriya ɗaya samari da 'yan mata da zawarawa Allah ka jagoranci rayuwarsu masu yi mana taurin kunne muna da Allah shirya mana su shirin irin na addinin musulunci to alhamdulillah ya fi shekara 20 ina jin labarin kofure daga bakin wani abokin karatuna wanda muka zauna muka yi karatu da shi a gaban malami ɗaya shine malam muhammad kare ba wani bane shi in amma fufuran tana nan a bakina ta sai na gan shi shi ma yanzu ya yi farin gashi ni kuma na yi jan gashi ta wannan bawan allah a waɗancan shekaru da na ambata sama da haka mun zauna da shi gari ɗaya kuma yau allah ya yi na zo na ga inda ya tashi ya tafi can neman ilimi gaskiya muna roƙon allah da kai da sauran malamai na wannan gari allah ya ƙara wa rayuwarku albarka waɗannan matasa da suka yi wannan gayyata mai nisa suka gayyato malaminmu daga can wata jiha mai nisa wani uzuri allah ya zo ba sannan abin ya karkato kan wani almajirin almajirai to sai ku yi haƙuri na musu addu'a hidimomi da ɗawainiya da suka ɗauka ɗan ganin wannan abu ya yiwu kuma ga shi cikin yardar Allah yana yiwuwa muna musu addu'an Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara muku albarka allah ya ƙara muku jagoranci musamman shi shugaban matasa na wannan jiha malam awal ya yi ɗawainiya kuma yana kai muna roƙon allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka da shi da 'yan majalisarsa da sauran kowane ɓangare da ya taimaka to da yake muhadarar tamu sai an jima ne kuma ta shafi matasa ne da su. yanzu da ya yi kamar da mun zo sannu da zuwa ne mu gaggaisa mu ga juna ido na ganin ido kafin dare ya yi muna fata allah ya taimake mu tuna gani idan na fassara aya ɗaya in hadisi ya zo a bakina to madalla kuma bai zo ba sai ku yi haƙuri in fassara aya ɗaya tak na ganin kaman na yi ƙoƙarin gaske na iya fassara wannan ayar to wace ce ma zan ɗauko ne <laughs> to mu ɗauko ta suratul baƙara ko aya ɗaya ta isa ta ishe mu zaman na insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم أما بكجات سوسيغا وأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وأقام, وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ashe zan kaleliya na nemo to Allah ya ba mu sa Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya yake cewa laisal birra ba shi kadai ba ne bin Allah laisal birra ba shi kadai ba ne yin da'a an tuwallo wujuhakum ku juyar da fuskokinku ba shi kadai ba ne bin Allah ya zamanto kun juya fuskokinku ƙibalar mashiriki kuna kallon gabas ko kuna kallon arewa wal magribi ko kuna kallon yamma ko kuna kallon wato kudu wannan ba shi ba ne bin Allah to me wannan kalma take nufi kullum idan mutum zai yi sallah yana kallon alƙibla ne mu mutanen najeriya waɗanda muke zaune a afirka ta yamma idan mun tashi neman mu, to muna neman inda rana take fitowa ne amma da za ka je wata ƙasa su kuma ba inda rana take fitowa ba ba nan suke kallo ba sukan kalli arewa ne wasu kuma ba nan suke kallo ba suna kallon kudu ne wasu kuma yamma suke kallo kusur wannan guda hudu na duniya guri ne da ake kalla a yi sallah to sai Allah ya ce ba shi kadai ake cewa yin biyayya zuwa ga Allah ba don mutum ya zo yana sallah ya yi ibada mai girma mai ƙarfi amma ba shi ake cewa bin Allah ba kai tsaye saboda haka menene bin Allah kenan to ko daga nan ma kaga mun samu wata alamar tambaya cewa ba sallah bane kawai bin Allah ba sallah bane kawai yin da'a ba sallah bace kawai abinda za ta kai mu gidan aljanna akwai abin da yake gaban sallah kenan akwai abin da yake gaban sallah akwai abin da ya fi sallah kenan akwai abin da ya fi sallah to sallar babba ce ko ba babba bace babba ce amma ba ta da gindin zama sai wasu abubuwa sun samu gindin zama idan waɗannan abubuwan suka samu gindin zama to idan sallah ta biyo bayansu to sai ta zaman zamanto karɓaɓɓiya ashe kenan yanzu dole ya zamanto mun buɗe kunnuwanmu mun buɗe tunaninmu mun saurari abin da ubangiji zai gaya mana allah ya ce walakin nalbirra abin da ake cewa bin allah abin da ake cewa yi wa allah da'a abin da idan ka yi za a same ka karɓaɓɓe a wajen ubangiji man amana billah mutumin da ya imani da allah to wane ne ya imani da Allah kuma menene imani da Allah kenan sallah ba ta da gindin zama kamar dai aya tana gaya mana ku daina yin sallah tukunna ku daina yin komai tukunna ku fara kafa imani tsakaninku da Allah idan mutum ya zamanto yana sallah bayi da imani sallah shi babu to kuma za a iya samun mutum ya yi sallah bayi da imani eh mana za a iya samu idan mutum kawai yana birin kaduwarsa ne bai san cewa menene imanin ba bai san cewa wane ne allan shi ba allah cewa ya yi a hadisul kudisi yawwa ga wani hadisi ya zo mu allah cewa ya yi tarifuni qabla an ne ka ni kafin ka bautata mu cikin ƙur'ani ma akwai ayar da ta tabbatar da wannan Allah sai dai ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka fara sanin wane ne Allah tukuna. to yanzu kai bawan Allah dan uwana ne ka san Allah kuwa ka san kuma menene imani da Allah kuma bayan ka yi san allah ka yi imani na gaske ne imani ko kuma dai sunan muna zuwa mai sallah ne kawai domin gaba ɗaya mun ɗauka kawai sallah ita ce wani babban lamari da ka ga mutum yana yi to shi shikenan ita wata aba ce wacce take gefe farko da ake so imani imani a cikin littafin nan da ake ce masa ahalari karatun farko karatun farko inda za a tambaye mu duk mun sani yayi ma huwa awwalu ma yajibu alal mukallafi menene farkon abin da ya wajaba akan cikakken mutum yawanci wasu suna cewa menene ya wajaba kan baligiya cikakken mutum akwai mahaukaci baligi wanda ya waje ba kan shi ko? akwai mahaukaciya baliga akwai wani abu da ya waje ba kanta ashe ashe ba ana nufin baligi ba ne ana nufin cikakken mutum waye cikakken mutum baligi waye cikakken mutum mai hankali waye cikakken mutum mai nutsuwa waye cikakken mutum wanda duk wasu alamomi na shirya suka tabbata gare shi to menene farkon abin da ya waje ba a kan baligi sallah malam bai ce sallah ba azumi malam bai ce azumi ba hajji ba malam bai ce hajji ba zakka ba menene fa menene a sai ce tashihu imani ya inganta imaninsa kaga laisar birra ko hmm. an tuwallu wujuhakum qibala ƙibalar mashiriki wal magribi walakin na birra man amana billah to malam ka inganta imaninka kuwa bari mu ɗan tattauna akan imani kafin mu ci gaba menene imani al-imani huwa tasdiqul jazim huwa at-tasdiqu al-jazim imani shine gaskantawa yadda da Allah tabbatacce yankakke wanda babu kokonto kowa a cikin mu nan ya tuna ya yadda da Allah ya gasganta Allah ko kuma akwai sofa ne akwai matsala cikin imaninka yawanci dai duk mun iya shaɗu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadin rasulullah wannan kalma ce mai tsada amma mu da yake ba larabawa ba ne ba mu san ma ma'anarta ba tukunna su larabawa da yake sun san ma'anarta sai da annabi ya shekara goma sha uku suka ce ba za su faɗa ba mu kuwa har faɗa yake ana rawa har faɗa yake ana jijjiga jiki har faɗa ake ma ba san maina ta dosa ba saboda ba san menene la ilaha illallah shi yasa qur'ani ce innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna su idan an ce musu la ilaha illallah ba za su yadda ba in an ce musu ma wane ne ku zo ku bauta wa Allah su ce waman rahman wane ne ma Allah to amma kai da yake baka sani ba ni ma da yake ban sani ba sai muka ɗauke ta muna faɗanta ba mu san ina ta dosa ba ba mu san ina ma ta nufa ba kowa daga cikinmu kawai la ilaha illallah amma da ka zo ka fassara masa la ilaha illallah sai gaga kuma ina shi kanshi zai screening ɗin kanshi ya ce shi ma bai shiga ciki ba ya ce shi ma lallai akwai matsala to a gurguje da yake ba mu da lokaci kuma aya ɗaya ma na ce zan fassara to kai imani na gaskiya idan ka samu abu allah ne idan ka rasa abu allah ne yadda da wannan da yin aiki da wannan sai wanda allah ya zaɓa cikinmu wani idan abu ya taho masa na alheri sai wani ya zo ya sha gaban abin sai bai samu ba wa ya hana shi to ya hana shi kaga wancan mutumin zai ci ya ce a yau ni na yau na ga ta kaina rijiya ta ba da ruwa waye guga kuma yana nufin Allah ya bashi wani mutum ya zo ya hana baka da imani kenan imaninka babu sallar da kake dundungurawa ba ta tafiya kenan idan ka samu abu maimakon ka gode wa Allah sai ka ce wane ne ya baka to shi ma ina maganar imanin ka babu idan baka da lafiya ka aika aka so maka panadol extra ka sha ka watsake ka ce madalla panadol extra kai ma ina labarin imanin ka ina labarin imanin ka kaga kun fara jin tsoro ko ba ku amsawa ina imanin mai wannan to babu saboda haka sai ka ba wa Allah matsayinsa idan ka samu Allah idan ka rasa Allah baka neman taimakon kowa sai na Allah baka neman agazawan kowa sai na Allah baka neman duk wani abu da za ka dogara gare shi sai Allah to shine ma'ana walakin birra man amana billah ka yi imani da allah ko kuma kana tuna cewa wani ya zo zai maka bakin ciki kasuwarka za ta lalace wani zai maka bakin ciki cewa aikinka zai raba ka da aikinka wani zai zo ya maka kaza mata za ka aura ta zama mai farar kafa mata za ka aura mai kashin mundiriki mata za ka aura mai hararagarki in ka fito za ka tafi kasuwa in ka haɗu da kuturu abu kaza zai same ka in mutum na biyu da ka haɗu da shi in makaho ne abu kaza zai ina imanin ga da Allah ina imanin ka da Allah ka je kabari kana roƙon na kabarin ka zo kana cewa annabi muhammad ya maka kaza ka zo kana cewa annabi isa ya maka kaza ka zo kana cewa shehu ya maka kaza ka zo kana cewa kaza ya maka kaza duk mutane sun ce sun yi imani amma a nan kuma sun haɗi imaninsu babu walakin albirra man amana billah ka zo za ka roƙi mutane su taimaka maka da kaza ka kawo sunan wani wane dan babanka ka mun kaza ina imaninka yake wane dan kabarin babanka kai mun kaza ina labarinka yake na rantse da Allah na rantse da annabi ina imanin mai wannan yake saboda haka batun imani shine farko sallah a je ta gefe duk wanda ya sallah bai gyara tsakaninsa da Allah ba to ba zai shiga aljanna ba shi yasa aka ce duk mutumin da ya inganta imani gashi dai awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani manzon Allah ya ce duk mutumin da ya faɗi kalmar nan ya tsarkake ta a cikin zuciya jira ake mutu a sashi aljanna ana jira ne ka mutu a sa ka aljanna amma idan ka yi aiki da ita saboda haka karka zama musulmin riga ga ka musulmi a riga amma da an kwankwasa imaninka babu kana nan kana jin tsoron maye ko me maye ma oho inda turanci ne kuma turancin na irin nan yamurai a ce secure society cultism kana nan kana tsoro kana tuna cewa wani zai iya cutar da kai wani zai iya sa maka ciwo wani zai iya yaye maka ciwo ba allah ba to ina musuluncinka laisal birra babun Allah ba ne, an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ku dinga kallon alƙibla kuna sallah ba shi bane bin Allah walakin albirra man amana billah kai imani da Allah imanin ya inganta da yake ba mu da lokaci da mun kwakulo sharuɗan imani da Allah guda goma sha biyu sai ka cika wannan sharuɗa guda goma sha biyu sannan imaninka ya zamanto imani watakila baka san su ba watakila ka san wasu baka san wasu ba watakila kana aiki da su wasu ba ka aiki da wasu to sai ka yi da guda goma sha biyu sannan la illallah ka ta zauna daram ina za mu kwakulo bayan aya ɗaya na ce zan fasara ai ba biyu na ce ba abu na farko kenan za mu faɗe su amma dai bari mu ci gaba wal yawmil akhir sai imani da ranar ƙarshe jama'a duk mun yi imani da ranar ƙarshe ko ba ku amsa ba mana ku dinga amsa ko na ɗan ji daɗi jama'a mun yi imani da ranar ƙarshe da gaske tsakani da Allah to barin yi wata barin yi wani bayani in ka yi sai ka shiga ciki in ka yi ba to sai ka yi waje dukanmu mun ce mun yi imani da ranar ƙarshe ranar ƙarshe ita ce ranar da take nan zuwa ranar da Allah zai tayar da kowa da komai ranar ne Allah zai yi sakamako zuwa ga kowa da komai ranar ce ranar yawmiddin Allah kai ne mamallakin ranar sakamako ita ce ranar da Allah zai ce anal malikud dayan ni ne mamallaki kuma mai yin sakayya la yanbaghi li ahadin min ahli aljanna an yadkhula aljanna wa indahu haqqun min ahli annar hatta hatta akuzuhu min hatta ladma Allah ya ce ni ne mai yin hukunci ni ne Allah kwaya ɗaya mai yin sakamako dan aljanna bai sai ya shiga aljanna ba in dai akwai haƙƙin dan wuta a wajen shi ko da hakan zai sa ya tafi wuta ranar tashin hankali ce ko ita ce ake ce mata yawan matubular sara'ir rana ce ta tonan asiri rana ce da annabi ya ce mata mamin min ahadin illa wasa yukallimuhu Allahu ko illa wasa yukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman in ka fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara min illa ma qaddam wa yanzuru tilqa a wajhihi fala yara illa na ita ce ranar da manzon Allah ya ce ba wani ɗaya daga cikin mu face zai yi magana da ubangijinsa babu tafinta in ya duba dama wuta ce ta abin da ya gabatar yake zai gani in ya duba hagu abin da ya gabatar zai gani in ya duba gabansa wutar jahannama ce wannan ita ce ranar lahira ranar da mutane za su yi tsayuwar shekara dubu hamsin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin halittu yau mai hukumun nasu lirabbil alami to duka mun ce mun yi imani da ita allah ya ce dama babun allah bane sai wanda ya imani da allah ya imani da ranar lahira to allah ya sa dai baka cutar mutane mu faro daga matarka ko allah ya sa dai baka cutar ta domin wanda ya imani da allah ba zai cuci matar shi ba wanda ya imani da ranar ƙarshe ba zai cuci matar shi ba Allah ya sa baka cutan 'ya'yanka wanda ya imani da Allah dai ba zai cuci 'ya'yansa ba ya ki biya musu kuɗin makaranta ya ki shan wahala don su yi karatu ya ce wai shi ma bai yi karatun ba wanda di ya imani da Allah ba zai je ya kama saban Allah ya imani da ranar ƙarshe ba zai kama saban Allah ga dangada ba ana gaya masa Allah ya hana amma yana nan yana yi wanda di ya imani da Allah ba zai dinga neman na Allah ya isa ba ko mutumin da zaka ce masa Allah ya isa ya ce akwai wani amma a bakinsa wai ya yadda akwai ranar gila ko cewa aka yi ga hukuma ta sa doka duk wanda ya leko a harbe shi sai kaga wani ya leko an harbe shi aka ce an harbewa ne wani ma an harbe shi wataƙila ba za ka leko ba ko to kaga babanka ya mutu aiko babanka ta mutu ɗanka ya mutu kaninka ya mutu wani mutum a ku ya mutu ai ka gani ka tabbatar da lahira mecece to zalunci nawa ne a kanka saban allan da baka tuba ba guda nawa ne a kanka anya ka yadda wannan maganar ranar alkiyama gaskiya ce kuwa inda ka yadda da zunubinka yana ta baya-baya da laifuffukanka baya-baya suke yi da matarka ta ji daɗin zama da kai da 'ya'yanka sun samu rayuwa mai kyau da makwabtanka sun ji daɗin zama da kai da 'yan uwanka iyayenka da duniyanmu mata zauna lafiya da kidnafin ɗin nan da ba a yinsa saboda masu yi ba su yadda da ranar ƙarshe ba in kuma sun yadda da baki ne kawai to imani da baki kuma ba shi Allah yake duwa ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum na imani akwai ranar tashin kiyama Allah ba ruwan shi da wannan zai leka zuciyarka ne dama shine alimul ghaibi da gaske sannan ya duba ayyukanka yanzu idan mutum ya zo ce ina son ka kaga yadda baki ne ko to duk abin da baka so kuma shi yake yi duk abin da baka so shi yake wannan mutum masoyinka ne ko makiyinka ba ku faɗa ba to yanzu mun ce mun yadda akwai ranar tashin kiyama duk abin da kiyama take cewa kar me yi duk abin da aka ce zai taimake mu a kiyama sai ka ga muna baya baya baya baya to shi ma dai a bashi haka kar magana tawa ta yawa kasan ni magana ne dai jama'a mun ji wannan wal mala'ika sai kuma yin imani da mala'iku mala'ikun Allah gaskiya ne wannan ba mu da matsala sosai sai dai shi ma akwai ɗan gyara da za mu yi kaɗan su mala'iku maza ne ko mata ne to mata to shi ma ka yi hankali su mala'iku ba maza ba ne ba mata ba idan maza ne ka yi babban laifi sai ka tuba idan kuma mutum ya ce mata ne ya ma kafirta to kaga dan gyaran da za mu yi kina kan mala'iku ka bar su wasu halittan Allah ne da ya yi su da haske ba sa ci ba sa sha suna aikata abin da Allah ya umarce su ba sa saba wa Allah shugabansu gaba ɗaya shine jibrilu allah ya sa ka yi ƙoƙari ka san sunan koda guda biyar a ciki to ka bar su a nan su haka suke sannan kuma duk abin da kake akwai naka mala'iku akalla akwai guda biyu ɗaya yana dama ɗaya yana hagu ko sunan suwa sunan suwa ba sunan su ba sunansu mala'iku guda biyu aikinsu ne an ce raqib yana lura da maganarka yana lura da ayyukan da kake yi a tidin kuma yana halarce eh, kowanne kuma inda suna ne sai mu ce to sunansu kenan inda lakabi ne sai mu ce to lakabinsu kenan a'a a'a a'a mala ni ban zo inda nake zo wannan shafa shafa nake wal sai imani kuma da littattafan Allah Allah ya ba mu ikon yi wan nabiyina sai imani da annabawan Allah Allah ya sa mu imani da annabawa duka mu yadda kuma shugaban su shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam. jama'a mun fahimci wannan to ga gurin da nake so dama na zo duk fa ba a kira sallah ba jama'a ba a kira azumi fa jama'a ba kira duk ayyukan da muka mai da su su ne ayyuka ba ana gaya mana wasu ayyuka mahimmai waɗanda mu ba mu mai da su ma mahimmai ba watal mala sai kuma ka ba da kuɗinka kuɗinka ka ɗauka ka bayar Allah ta baraka wa ta'ala ce ala hubbihi tare da kana son kuɗin wa za ka ba wa zawal kurba yawwa to wa'azinmu kenan ko iya na samu na ɗan yi magana ya alhamdulillah kowa nan yana da makusanta makusantanka na farko suwa ne ne iyayenka makusantanka na biyu su ne suwa matanka da yayanka makusantanka na uku su ne kuma yayu da ƙanne mu koma kan iyaye mata mana yayun uwa ko ƙannan uwa yayun uba ko ƙannan uba kai ta lissafawa dai wane ne kake masa hidima da kudinga? watal mala ala hubbihi Allah ya san kana son kudi Allah ya san ni ma da nake magana ina son kudi shi yasa ya ce wa atal mala ma'a hubbihi duk da kana son kudin mahaifinka kana siya masa ruwan roban nan ya sha kuwa ka kai ɗan gata ne mahaifinka yana nan a raye kana siya masa ruwan roban nan ya sha to ai baka da kuɗi ne kai ma baka sha ba to kana siya masa fiye wata ledar dai bata wuce naira ɗari uku da hamsin ba ko ka bar shi da ruwan zarci shi yake sha mahaifinka kana ɗinka masa kaya ba sai sallah ba a sanyin nan buhun gawayi nawa ne a ɗakin babanka da babanka wa atal mala ala hubbihi in ka je da daddare ka sai tsire ka kan kulle na babanka da na babanka takalmi guda nawa kake siyawa mahaifinka nawa kake bashi ya zuba aljihu ya dinga batarwa kafin mu gangaro kan mataka iyayenmu mun sauke haƙƙin da yake kansu kanmu su sun riga sun sauke sun haife mu babanka tun da ya haife ka ya gama maka aiki kwata-kwata to ai ni babana karshe ma bari na yayi a ina na girma ba komai kai ka sauke na mana yanzu yana da bukatar ka yana da bukatar ka ka ɗauki dukiyarka ka kashe ka je daji ka yi itace ka je daji ka ka ka ka ka saro ciyawa ko ka tura ruwa ko ka yi aikin wahala ka kawo ka ba mahaifinka ko ka ba wa mahaifiyarka mahaifiyarka tana cikin damuwa mahaifinka yana cikin damuwa zawul kurba ɗinka yana cikin damuwa matarka ba ka sauki haƙƙin da yake kanta bawan Allah ko ka bar mata rabi da rabi musamman mazan yanzu matsorata mata sai dai ta dinga cika maka kudin ce ba ne kuma ka san za ka biya a lahira ka san lahira mun ce Allah ya ce ana malikun dayyan ko in ba yafe maka ta yi ba kudin ce ba nan duk sai ka biya in ta cika maka naira goma a gidanka bar gani da ita ke cin abincin sai ka biya ranar gobe kiyama ka taba ware naira biyu ɗari biyar ka bata ka ce wannan kyauta ne ko nata ma kake kokarin ka wawashe mu gangaro kan 'ya'yanka ka sauke nauyinsu cinsu shansu suturarsu kayi ɗaya kenan saura kuma ciyar da zuciyarsu ciyar da ransu iliminsu kenan kuma a wacce makaranta ka sa su wacce ta dace da musulunci ko wacce za a ji a koya musu zagin allah zagin manzan allah ka koya musu sana'a ka kai su gurin sana'a in kai musu waɗannan abubuwa guda uku ka sauke nauyinka ka haife su ka sa musu suna mai kyau ka ciyar da su da halal ka tufatar da su da halal ka ciyar da zuciyarsu ransu kenan da ilimi na addini gurin da ya dace ka koya musu sana'a ka sallame su yanzu kai kake bin su bashi ina kannan babanka ina yayin babanka babanka tun kana karami ya mutu babanka ya daɗe da mutuwa to ina yayinsa ina kannansa suna nan cikin garin yola baka zuwa suna nan wani ƙauye da ban san sunan shi ba baka zuwa ka gaishe su ina aljannaka ina biyayyarka kana cewa kana sallah da me za ka shiga aljanna la jannata kulul jannata ƙatiwar rahimi watakila karkace to ni ban taba jin wannan magana da malam yake faɗa ba me yanke zumunci ba shiga aljanna yana nan babanka kanin babanka a nan ka ki zuwa har ya mutu ba za ka shiga aljanna ba balle ka kai masa riga balle ka kai masa wando balle ka taimaka masa ina kanwar babanka ita ma tana nan wani lungu ka ce kai yaushe za ka tsaya kana wahala kai ma ba shi kake da shi ba ya ba za ka je ka gaishe su ba sai da kudi aka ce maka watakila kai mai kudin ne me yasa ba za ka ba su ba ina kannanka ina yayunka allah ya maka gidanka guda biyu amma ba kaninka da yake zaune a ko kwaya ɗaya kuma kana da karban haya shi kuma yana biyan haya kanne yayu ina suke ina kannan kamata suna zaune a gidajensu suna cikin wahala amma ba ruwanka da taimaka musu ba ruwanka da taimaka mata sai ga cewa ce ta je ta auri wannan wannan matsiyacin mutum wannan yana ke cewa ga mari ga tsinka jaka kai baka bata ba ga zagi ranar lahira za a tambaye ka ranar lahira fa ko wata katuwar tambaya barin gaya maka ita idan muka je gaban Allah za mu magana da shi baki da baki sai ya ce maka bawan Allah na ji yunwa ya baka bani abinci na ci ba ce Allah kai ne ubangijin halittu ya zan yin san ka ji yunwa har ma na baka abinci ya ce bawa na wani misali ya ce kanin ka wani ko kanwar ka wance kafin fa mu zo kan makwabta fa tukunna wannan ba mu zo gefen makwabta ba muna maganan azawul kurba sun ji yunwa baka ba su abinci ba da ka ba su da kaman ka bani ne in ji Allah to wani ma baban yake hana abinci gaba daya yana nan yana cin shinkafa da miya da nama babansa zero wai kuma ma har cewa yake shi ahli sunna ne ko wace sunna ne ba mu sani ba har cewa yake yana sallah a masallacin samari ba irin abin da ba a gaya maka babarka tana nan ba ta da mayafin nan mai laushi ba ka zuwa ka yi wa babarka wanki ba ka zuwa ka share mata ɗaki ba ka zuwa ka gaishe ta safe da rana da yamma ka gaishe ta da safe ka gaishe ta da yamma ka kasa ɗaukan kuɗinka ka gyara mata makwancinta ɗakinta yana yoyo tana ta cewa ina kafinta ina wanda zai gyara ɗaki ban gan shi ba na neman shi ban gan shi ba fita za ta yi za ka fitar da ita ne in kai in kai mai biyayya ne ta koma ɗakinka kai ka dawo nan ka dinga kwana mu gani in za kwana bakwai baka gyara ba ba za a kwana bakwai ba sai ka gyara sai ka nemo kafintin ya gyara wa atal mala ala hubbi dhawil qurba ka ba da dukiyarka tare da kana so ga ma'abota kusanci ina kanin babanka ina wan babanka ina kanwar babanka kai wani ma bai san inda suke ba dama wan babanmu tun muna kanana in ya zo sai ya sa an mana fada sai ya sa an zazzage mu ai mugun mutum ne tunda babana ya mutu ba ruwana da shi ba ruwanka da aljanna kenan sala rajul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye manzon Allah a baki ya alayya min birri ya shay'un abirruhuma bihi ba'da mautihima ya manzon Allah akwai wani abin da ya rage na biyayya